Assalamu alaikum wa rahmatullah. Injiniya barka da shan ruwa, an sha ruwa lafiya? Masha Allah, to Allah ya karbi ibadu. A wannan aikin na Alhaji Abairu. A na yi lissafi na gani domin ba bakin tace na yi ba ko da ka na faɗa na yi lissafi na gani. A na yi ƙoƙarin na tambaye shi ko bai manta abin da ya ba mu ba ya ce shi ma ya manta sakamakon canjin waya. to na so a ce bai manta ba so abin da na lissafi yanzu a lokacin da na ba shi lissafi wancan kenan na farko na san dai baya wuce tun da aikin namu famita ne baya wuce dubu biyu da ɗari biyar sai na lissafa a kan dubu biyu da ɗari biyar a mitocin gurin mita arba'in ne dubu ɗari ya kama to ban san nawa iban ba so na muka sai sai wannan kayan da ƙarfe muka yanka domin a lokacin har kebul ɗin ma muka saya da danja so ita danja da kebul yana gurinmu dama ba mu kawo shi ba eh, pol kawai pol ɗin kawai shine muka baku muka kawo to sakamakon haka a sai ne lissafi wannan wanda za a sa mai na farko dai ita yi kansa kebul ɗin da komai Na yanzu ya canja ba irin na da ne kuma farashinsu ya canja a sannan shi wannan bakin da za a sa ba ma baki ne irin nasa ba akwai baki irin nasa ɗin to amma bai kai ƙwarin wannan wanda za a sa mai yanzu ba wannan ne mai lissafin Shi ne ainihin orijina shiri baki so ya yana da ɗan daraja shi to sakamakon ganin cewar kamar yana ɗan san abu mai kyau sai ne masa lissafi sai na lissafa mitocin kan dubu hurhudu domin in ba za ka manta ba a aikin da zan ma yanzu don ka ce ma aikin ya taso za a yi akan dubu hudu da dari biyar ma aka irin wannan fadin ne amma akan dubu hudu da dari biyar haka muke yin sa dubu biyar dubu hudu da dari biyar to amma saboda wannan masana a warware na bar shi a dubu a akan dubu hudu ya kama dubu dari da sittin to sai na ce cika dubu sittin har da wannan cikon kudin dubu goma balas din. a zo a samar complete komai da komai a gama mai aikinsa so ina ganin hakan ni na yi masalaha idan kuma haka abin ba zai yi ba so sai a dawo da wancan asa sai mu kawo kebul din da danja da yadda ake yi musa a hada masa to ko da hakan ne cikon ba zai zama na dubu goma ba to amma ke a yi a hakan a warware a tafi a hakan misali in dai yana so wancan din wannan din ya tsada don hakan ni iya wannan iya masalha da na faɗa kenan wannan dubu sittin ne Allah dan a hakan ma ina kokarin tunanin Allah ya fitar da ni warware a hakan a sa kayayyakin a ya zama na ciwar ba a yi abin da takura ba wallahi to ka ji da yin da abin yadda insha Allah in dai zai yiwu to ga zaɓi nan dai ko a sa wancan din na da ko kuma wannan bakin ne wannan wanda za a sa original to ga yanda dai lissafin ne ya kama wala in yi ƙasa da haka to an shiga takura akwai damuwa gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh